ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na kanewo da rediyo na yi da sanin abin da na aikata amma a halin yanzu ina neman alfarmar a yafe min abin da na aikata kuma ba zan ƙara ba Ummi Rahab a halin yanzu tana neman yafiya akan abin da ta aikata kuma tana so ta dawo ta ci gaba da aiki da jarumi Adam A Zango. A hirar da aka yi da Adam A Zango ya bayyana cewa in har jaruma Ummi Rahab ta zo ta nemi yafiya kuma ta bi dokokin da ya shimfiɗa mata to za su ci gaba da ma'amala. Alamu suna nuni da cewa a yanzu za a iya samun sulhu tsakanin jaruma Ummi Rahab da Adam A. Zango, domin kuwa ita jarumar tana neman afuwa, shi kuma ya bayyana cewa in dai ta zo ta nemi afuwa za su sulhunta a tsakaninsu. Ku danna mana lakin a ƙasan wannan bidiyo, sannan kuma ku yi mana kwamen a ƙasan wannan bidiyo. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar kararawa. domin samun sababbin shirye-shiryenmu na da rediyo